Baby, eh, baby. Ah, ‘yan mata jima na. Mala lafiya? Ai lafiyan ne ma ya sa na kula ki. In ba za ki damu ba ina son yin magana da ke. To me kake so? Baby, ai abin da nake so wato kin gane ko? Yanzu dai ga ɗaki na mu shiga mai magana, za mu tattauna. Amma malam kana son rayuwarka? Rayuwata? Ina son rayuwata mana. amma in dai akan ki ne rayuwar ta ba ta da amfani ba na son ta na matsane ta kawai ke dai ki bana din kai kawai zai fi maka sauki ka rabu da ni alkur'an ba zan rabu da ke ba idan zan rabu da ke Allah ya ni da na sami kyakkyawan nan da ke kuma in baki wallahi ba zan baki ba ai akan ki zan ta da gobara garin nan kowa ya kama da wuta To yanzu me kake so? Yawwa an zo wajen baby baby ai na gaya miki ga ɗaki na anan baya kawai ki biyo ni mu shiga ciki za mu yi wata magana ne kin gane ai sai mu dan fahimci juna kafin mu fara soyayya. Idan har kana so sai mu tafi gidan mu tare. Oh yanzu fa a wannan yayin ayi zamani ya zo kan mutane ya waye yanzu ko aure za a yi ba tare da iyaye sun sani ba in dai da soyayya ayi da Allah ki manta kawai ko da yake fa akan ki ne ba baby fa zan iya zuwa fa mu je gidan naku. to bari faɗa maka ba zai yi ba ke ke da Allah dakata ke yanzu na ni fa ba na son ki fa nayi sabon budurwa dan haka ba na son ki na tsane ki dan Allah dan annabi ki tafi ki bani guri ki cire ni daga cikin zuciyanki ke ni fa gwara kashi ma da ke in gaya miki gaskiya ka taɓa ganin da tarihi ya goge kamar yadda zanen yatsa mutum bai taba gogewa ba oho ke da kika sani ni dai ba na son ki baby da Allah kake damu da ita ma a ce ni ban ma san ta ba ba baby baby baby ai ke ce mai haskawa ke ce tauraruwar mata wallahi kin fi kowa kyautun duniyar nan ke ce ashwariyar Najeriya kamo ta nan to shi ke da ladi rashin kunya za ki mun kai kai kai kuma waye dan Allah ah shekaran jiya a gidan biki ba ke kika sai kwakwata ba kwakwan mai kwakwan banza Allah ya tsine mu kwakwa taka albarka ki ban kuɗi na in ba haka ba abun kunya bane yanzu in ci kwalakki nawa ne kuɗin naka ni ni zan biya ka kuɗin naka ka tafi ka ba mutane wuri shirin ne ma ko no no ɗari ne ma shi. au ɗari da hamsin ne ma ko kai ɗari biyu ne an ji haushi a biya ni dubu ɗaya ma zan baka da Allah ka tafi ka ba mu wuri ka ban mu mai abin da za mu ai dama ba dan Allah za ka biya ba dan bukatar ka za ka biya ka ji sha sha sha to dama don uwarka zan biya